ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon so kamar yadda bayanai suka gabata kun san su wane ne hakas kun san hanyoyin da suke bi suke yin hakin so wannan akawun din zan yi misali da shi domin idan ako an yi hakin din akawun ka duk wata kofa inda hakas din suke bi domin su ma hakin da farko gashi nan ya canza mai suna david james so ba kokarin da za ka yi shine ka canza sunan ba a'a misali za ka shiga setting a cikin facebook ya kama facebook light ko ta browser ka shiga facebook din ko kuma ta opera ko kuma facebook normal so kuma ta ina ne inda ka shiga facebook ya bude ma zaka nemi wanda satin yake zaka taba wannan alamar idan ka taba zai bude ma sai ka shiga setting bayan ka shiga so bayan ka shiga sai ka shiga security and login bayan ya bude ka danna see all to gashi nan alama ya nuna wayoyi biyu ne suke da account din so gashi nan Xiaomi MIA2 Lite Lagos Nigeria gashi nan active now wadda nake amfani da ita kenan yanzu ga wata Android ita aka hakin din to sai ka je daidai inda sai ka taba wannan alamomin sai ka sa log out so tun da ka log out yanzu ba da wani damar da zai shiga so sai ka je ka canza password ɗinka sai ka save sai ka taɓa nan sai ka continue bayan ka canza password din naka so sai ka shiga nan domin da zarar wani yana kokarin yi ma log in a turma da message a sanar da kai ko kuma wani abu da ya danganci haka dan ka shiga messenger sai ka on din shi save sai ka sai ka save so sai ka sa number waya ko kuma gmail naka anan misali sai ka sa number wire sai ka continue za ka zaɓi kuma za ka iya zaɓar abokanka na facebook suke so so ni abin da ya sa ana ban ba ban san wani abokai yake so ya sa ba to kai zaka iya sa sunan to mutum biyar suke so to kada ku manta wannan duk ina bayani ne idan an yi ma haƙƙin ɗin account ɗinka ba wai normal account ɗinka in kana wannan ba ne bayan na wannan zan je kuma in kana da normal account ɗinka inda zaka rufe ba tare ba sai an je an ba za a iya shiga a yi ma hakkin ba sosai ka shiga nan if you think your account was hacked faɗa musu abinda kake gani a waya. a misali postin ake ma normal ko kuma message kake gani kuma wani abin da ya da yi da shi ko kuma an canza ma suna misali na zaɓi wannan to idan ka yi review na contact detail za ga duk wata namba da aka sa wannan namba ta mai account ɗin ce sai ka je ka yi ƙoƙarin kuma dawowa da sunanka za ka shiga personal information information sai ka shi name so anan za ka canza sunan naka in ka shiga ka sa password ɗinka so again bayan ka canza sunanka za ka je ka sa password na confirmation sai ka shiga nan sai ka continue so za su turo ma da confirmation ta number wayarka so sai ka yi next to gashi nan sai ka sa password ɗinka na facebook ɗin sai ka taɓa finish duk bayan waɗannan abubuwan da na yi ba ta yadda za a yi a yi ma sai cikin akawun ɗinka so muƙaddara kai ba a yi ma hakin ɗin ba yanzu zan nuna komai yadda za ka kare kanka daga masu yi hakin ɗin again so za ka shiga cikin edit profile sai edit your about info info duk abin da ka rubuta a nan inda ka san ya danganci password ɗinka sai kai closing ɗin shi misali ka san wannan lambar irin ita ce password ɗinka za ka yi edit ɗinta to sai ka taɓa wannan alamar sai ka taɓa more option ɗin nan sai ka taɓa only me ko wani ya shiga profile ɗinka ba zai ga number ka ba bayan ka yi edit din sai ka save so bayan duk ka yi edit din waɗannan sai ka je setting again ka yi kwatankwacin irin abin da muka yi na ɗazu don ba manta ba ɗazu mun shiga personal information mun shiga security and login ka ji ka ɓoye number ka ko wani abu da ya danganci password ɗinka da aka zo ka shiga personal information kai abin da muka yi na ɗazu a baya kenan sannan ka shiga security and login shi ma ka yi abin da muka awa kenan so insha Allah in ka yi baka da wani matsala abin da ya danganci wani hackers wanda zai ma kutse a cikin account na gode ku danna alama subscribe ku yi share ku yi comment a ƙasa na gode na gode